السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سورة سورة الأحزاب هري لا يوم وجند عليك تيوى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك كوبا هكا بالنوم فا فهكا ba. Allah yake ce da manzonsa wannan Allah yana nuna irin gatan da ya ma shugaban tarihi sira da ci tabbata gare shi lokacin da ya halatta masa yin mata fiye da hudu to shi na Allah ya bashi zabi na cewa ba lalle ba ne shi an yi rabon kwana to ka zinkirta wanda kake gan cewa baka bukatan a yi shinkiri rananta a je wata dakin wata turji ki shinkiri ba sha an je dakin ta ba man ta sha umin hunna wanda kake so a cikin su a cikin matan wata uyi ilek man ta sha ki hada da wata shiga daki wata tare da ita tuwi bi ma'ana ku tare da wata wanda man tasha abin da kake so a cikin su wa man ibtagaita mimman azalta wanda kake ne wanda kake so wanda kake neman ka kawo da ita ma'ana bayan wa man ibtagaita mimman azalta ma'ana wanda kai aje ta jefe ma'ana wanda ka kawo hankalinsa a gunka ka kawo hankalin ka abun ta na ka kauce an ji ba jinkiri ba azalta ma nan ka barita zuwa wani lokaci in ka sake komo ka nemo ta babu lafiya ce bala juna alaika ba ko muka sake koma gare ta ba komai sai mu koma ku jizan cikin turji umman man tasha'u minhunna kana da dama ka jinkirta wani ta ka ba wata ranan ba laifi ka yi wannan Allah ne ba ku wannan zabi wa tu'wi ilayka man tasha zaka iya tare da wata a cikin su ku tara gida daya sai ta kuma ka koma dakin ta ba ranar ta ba tare da laifi ba wa man ibtagaita mimman azatta fala juna alayka in ma man ibtagaita wanda ka nema ka jinkirta da ita ko ka kawo hankalinka gare ta ko kadan izala da ita rananta ka kau mata ka kau ka jinkir rananta ko ka bari rananta daga ba wannan ko sake dawo a gare ta fala juna alai ka ba laifi kai. ma'ana Allah yana nuna cewa Allah sallallahu alaihi wasallam matansa wata rana ikan yi shiga dakin wata inda wancan tana cikin wani hali ne to manzan yana da dama in nemo izinin ta shiga dakin wata babu ne shi na abin da yake sai gaya mana hadisi zai zai fada masa qari ibn abbas ibn abbas ya utu akhir arji'u akhiruhu bi ma'ana shine jinkirta da kwanan wani a ba wata ba laifi an ya mata Allah ya ma manzala wannan حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن أبيه شي هشام كينا عن عائشة رضي الله عنها قالت من عائشة كنت أقار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ina kishi da na kishi matan da suka zo suka ba da kansu don manzala ya aure su ce na kishin su zo ga mace ta zo ta ba da kanta wai manzo Allah wuri ta kishi nake ji me yasa suke haka me yasa mata suke haka wa aqulu ina ce matan da sun zo suna ga manzo Allah shi ne masa sokana mun masa sokana shi ce da wannan mata atuhibbu mar'atu nafsaha shin mace da ta fi kawo wai ta ba da kanta kyauta <laughs> kuna ji ma ai abun ne motsa eh an ci baya ke na a ci baya kuma gidan manzo Allah eh eh amma dai so kana ce <laughs> cewa don mai mace za ta bada kanta ana zuga su ne don su bai. su kuma abin da take cikin su ma suke bukata shine ma Allah shine فلما أنذر الله تعالى ترجي من تشاء منهن yayin da Allah ya ce to manzo Allah kana da dama ka jinkirta wata a cikin su rananta wa tu'mi ilayka man tasha kuma zaka iya shiga dakin wata wanda ka gin dama a cikin su wa man ibtaghaita mimman azalta fala juna alayka wanda ka kau hankalinka a gare shi gare ta ko kuwa ka kauce rananta daga bayan ka koma gare ta ba laifi kultu shi na ce to bayan wannan kuma na shi ta ce ma'ura rabbaka ila yusari fi hawa bayan su kudu wannan ayan shi na shi ta rasa inda za ta yi kuma shi ta ce to fa ina gan duk abin da kake so Allah yakan gaggawa biya bukatun ka kai Allah yana duk abin da kake so shi Allah yake baka shi dai mu hankura ma'ana duk abin da kake so shi Allah ya yi gaggawa ka maka abu shine take cewa ma urani ban gani ba rabbaka ka ila yusari'u fil hawaka shine gaggawa ka ma ka dan ce kishi ne duk wannan to yake cewa haddathana hibban ibn musa akhbarana abdullah akhbarana asim ahwal ahwal ko an mu'adatu an aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastazin fi yawmi mar'a minna manzo Allah yakan nemo izini ranan wunin wata Wani ranan ta ne nima tana cikin darura ko ta wani abu dai ko ba darura ma manzo Allah yakan nema izini a gare ta ba da an ta hazi aya bayan su kudu wannan ayan turji ta sha. min hunna tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimma azalta wanda ka ka bijir masa ka bijir mata ba laifi bayan ka ko bayan zaka iya koma gare ta ba laifi fala juna alayka fa qultu laha shi na ce da na Aisha shi mu'azatu take cewa tana tambayin na Aisha ma kunci ta kulina to ke ranan ki manzan ne ma ina sai kai dakin wata da kike cewa qalat kuntu aqulu lahu ina ce na nashi ta ce ni ina ce da manzo Allah in kana za ilayya fa inni la uridu ya rasulullah an an usira alayka ahad ni manzo Allah ya nemi izinin na Aisha cewa ina son shiga dakin wata she na Aisha ta ce in dai ni ne ba zan ta wata fiye da kai ba ina fifita kai fiye da kowa saboda haka ba za a je dakin wata ba ina nan Eh, wani dai ba zan fifita wani fiye da kai ba abadan na nan nima abin da wancan matan zata nima na nan ta ita na nashi ranar ta ba ta ba da kofa tabawa abad ibn ubad shine tabawa abdullahi ibn abdullah abdullahi ya yi mutaba'an wannan hadisin shine akhbarna abba abdullahi da yace na asim ahwal shine ya ce abu abad abad abad ibn abad ya yi mutaba'a wannan hadisin abdullah hadisin abdullah shine can da ya ce hadasana hiban ibn musa akhbarana abdullah shine mutaba'a da yake sai maka me yasa sam'an abin nan da kuma jin da aka ji wajen asma eh asmi shi abdullah ya ce akhbarana asim hakanin abbad ibn abbad shi ne ji cewa asim ya faɗa wannan mutaba ne na ji ba mu an ana ciki babu kauluhu ta'ala la tadkhulu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum illa ta'ani ghayra nadirina ina ko ba haka bane walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisin alhadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن نعم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي kar ku shiga gidan manzon Allah illa an zana lakum ila ta'ami shi dai an nemi izini ku shiga ku ci abinci amma kan sai ku ringa shigowa kamar yadda kuke da ba haka ba da ku manzon yana dakin wata shi su cika dakin shi ita ta rasa inda za ta yi ta ta ji dakin wuta kowa yana son bin manzon Allah yana dakin wata shi dakin gidan cika shi na laiki nuna su tarbiya don abin Manzala shi mai huta la tadkhulu nabi ko buyutan ha mene dauke kana da riya ne la kar ku shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa an yu'zana lakum shedin an maku izini ila ta'ami don manzo Allah ya abinci shi ce ana sita gida duk wanda ya fakiri zai kira su ci abinci manzo Allah shi ba ci abinci shi gane mm, shi sa kullun gida a cike yake an yi abincin ko abincin shi kare ko mutum biyu ko mutum kai daidai da dabino da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi suhur da shi in dabino goma da ko bakwai shi an gayyace wayansu su yi tare dabino ba yi mu ba an dauko mirinda an dauko dankali an dauko ko hai eh, hai eh, kai da ce ba na nan eh, oh, oh, oh. ya zama kuma shi duwa shi ya cika da kansa ba fara shi ne je bayan gida da shi ruwa ma mai ruwa dabino manzala sallallahu alaihi wasallam zai in zai in zai in zai in zai in zai suhur dabino guda biyar shida shi ya kira wani suraba shi sa annabiyu aula bil mu'minina min hamsi fi dunya wal akhirah ina tare da mu duniya nan in ka mutu ne lokacin she ibiya bashinka isa maka likafa binne ka ima addu'a kuma kana na da rai shiga da kai a musulunci tafi da kai fagen yaki ishira da kai fura da kai in baka da shi a ɗauko kuɗin baitmal a baka in ka mutu sai a kan kai ma ka shiga aljanna kuma mutum ya taba kai sai ma wance ya taba ka hukunci duk mutum da yanke ma hannun ka shan kirawo shi shi ma yanke masa hannu kuma yanke ma sai duka yafe kuma bayan kawo ma kyakkyawa addu'a shine wani sahabi ina tsaye akan gawa Manzala yana sallah addu'a yana addu'a akan wannan gawan sahabi wanda yake da rai a cikin sahabi da yaji irin kalmomin da Manzala yake gaya wa Allah ya fi ma wani bawa Allah sahabin da yake sai yana nadira yace na mani ni gawa don samu wannan addu'a kalmomin da Manzala yake gaya ubangiji ya fi ma wani bawa Allah shi sa wayan su yan wa suna da wani mangana wai mutum baya son manzo Allah kaga mai mai tawa da mangar ma ba ke ko arne ma ba ga ma arne ne yake son manzo Allah sa daban da arne baya son manzo Allah to ba karam hadari ba ne kawai mutum yi wa hada bakin sa da bakin sai fada wannan kalman banzan mimi ta sama ba daidai ba ne illa an yuzana lakum ila ta'ami gaira nazirina ina kar ku jira kar ku ta jira ina a wannan ina manan abinci kuskure ina a wani lokacin kawo abincin ina bi mana ina ba kwanu ba ne ina kwanu a ina ina ba wannan ba ina a nan shinkiri ka gane inahu daban da ina'u to mafi yawa sun ce kwarban abinci ya kwano abinci ina'u ba sai dalilin sa mafi yawan kaji tafsiri suna wannan a'a ya ce gaira nazirina ba tare da kuna jira ina ahu bi ma'ana lokacin ci abinci eh lokacin kar ku jira lokacin ci abinci ku fita in abinci ya zo a kira ku walakin idza du'itum fadkhulu amma an gayyace ku ku shigo fa idza ta'imtum in kuma kun ci abincin ba shi kun saya ba ana surutu fantashiru ku fita ku je ku nemo naku wala musta'anisina li hadis kar ku sai kuna zance kuna dauki kewa da zance a kai ba kun gama ba to ku bada wuri Yace, ce sayawa kuna ta zancen ina zalikum aikata haka kana uzin nabiya ina ina ina ina cuta manzo Allah saboda kun yake ji kuna cuta da shi da iyalinsa Fa yastahi minkum shi manzo Allah yana jin kun yake ga muku karara baya iya fada muku wallahu la yastahi min alhaq amma Allah baya jin kunya gaskiya Allah dai yake shi sa shi ya gaya muku cewa ku yi kunya Allah ba kuma dan adam bane amma shi an faɗa a nan za ku yarda cewa sifofi wasu sifofin ba dama ka taba su ka ajiye su yadda suke istihya sifati na bani adam jin kunya amma an ka ce Allah yana jin kunya ika yi jin kunya kunya wani irin kunya ne shi abin da ya dace da shi eh, shi sai ce wallahu la yastahi min alhaq Allah ne baya jin kunya faɗan gaskiya to kunya Allah da dan adam ba dai bane amma zaka zo ka ka ta hawalawa yanda zaka fassara kunya na Allah annan zaka birme don da kalma ko ta kalmar da za a iya kawo da istihya anan a kawo shi da manzala ya kawo shi duk fasahar duniya na karkashin manzala yake saboda kan ka zo ka sallama kar ka kawo wata kalma wanda zaka cuce kanka kawai dan lugha arabiya kuma duk fasaha arabiya manzala ya fika kuma shi daga wahayi yake daukawa shi ya san ubangijin ka fiye da kai to me shi ka zo kana wani buge buge ka wai wai in an ce ita ya Allah baya jin kunya me ake nufi to ba ruwan kafa ba saka a ciki ba nizam ya fi karfin menene kaza wa idza sa'altumuhunna in kuma za ku nemo wani abun duniya wajen iyalin manzala lamata an ko nawa abun sabu sahabai wasu abu hurairah ce saboda sanarin yunwan karshe kofar na Aisha saboda yunwa na kofar na Aisha na zaune don abin da aka mika samu ci ce wata rana na zaune haka don talauci ya dame ni shi wani sahabi ya zo ya dauke ni kuma lokaci ne saurin yiwa shi kuma ya kwanta ni mai shi shi ya dauke kafar ta ya za kai kai shi huta ni na zaune kuma ya zama kamar ba ma musi yunwa waɗannan sahabin na ɗan shi a suke zagin su kuma ka fita da wani zanga zanga kare a amurka wa ya amurka wannan shi na jini? ka ce amerika armiya ce kar ka ce armiya ne an ba ruwansa shi ke abin da ya gina dama wannan zanga-zangan haukan ba abin da ya damu allah amerika ka faɗa ko kar ka faɗa yadda allah ya hukunci haka yake shi ka zo ka ringa taba sahabi ka tsaya wai amerika iblis shaitan akbar akwai shaitan akbar da ke za mu zagi sahabai waɗannan arnan ko ka zaga ko ka zaga cikin yaki ne arnan wai za su an mata mata'an in za ku nemi wani abun duniya wajen iyalin manzo Allah hunna min wara hijab idan ma akwai hijab tsakanin ku ko bakin kofa ko kuwa abin nan amma kar ku shiga musu kana tsaye kaga nan bai ce ka ku yi magana da su ba a tambaye su hunna min wara hijab in ka maka mun ta muka rage sauce ce wai sauce al'aura na shi ne na tsaki ba ba shi da wani amfani bi tabbata waje manzo Allah ba zalikum athhar liqulubikum ya ce rashin yin aikin haka ba tare da an shige masu daki an wahade su ba to zalikum athhar liqulubikum ya ce wannan shi yafi sarkake zuciyar maimako ku shiga dakin su a tsaye kuna ta kallo su ku ji magana na tarbiyya na gaskiya wa qulubihin su ma a sarkake zuciyar su saboda kullun kai ka tuka shiga dakin ka shiga dakin mace da ko kai baka son ta to ita lana tana son ka to shi na yake nuna sahabai cewa bai ma kamata su ga dakin su ba ha sai sha tambaye su ni wara hijab a ai mangana da su ba hijabi ba komai domin lokacin da kuke mangana da su babu hijabi a tsakanin ku ba sutura tsakanin su to ikan sa cuta a zuciyanku shi dai kan wasa da zuciyanku su kuma haka yake to shi na aka tafi zalu na min wara hijab wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah kuma bai kamata ku cutar da shugaban talike ba wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan kuma bayan ya bar duniya karo ne aure matan manzon Allah ko yaya iyayen ku ne mun ta kare inna zalikum aikata abin da aka hana ku kana inda Allah azim yana da girma wajen Allah in aikata an hana ku kar ku kar ku saki wannan shi ne inda Allah ubangiji ya sa rajinin sa kisa na cutar da shi ne takurawa takurawa ba cikin cuta ba ne cuta ya shi ne babba takurawa masawa ina da cikin cuta da mutum cutar da mutum shine kofa babba takura masa matsanta masa yana daga cikin cutarwa hmm. yukalu inahu idrakuhu shine isa samu abu lokacinsa anna ya'ana annatan maf'ul mutlaqan anna fil madi ya'na fil mudari mutal akhir annatan maf'ul bi la'alla sa'ata takunu qariban la'alla sa'ata takunu qariba a can wancan idza wasafta in ka wasafa la'ala sa'ata takunu qariban in ka mai da idza wasafta sifatan mu'annatan qulta qaribatan na fatan gane zaka iya cewa la'alla Allah la'alla sa'ata takunu qaribatan in ka mai da sa'ata mu'annas kamar yanda yake wai ja ja'ata zarfan in ka mai shi zarfi ne au badalan ko badal akan sa'a shi qarib zaka iya mai kariban zarfi ne to lokacin au badalan ko badal akan sa'a ne walam turid sifatan naza'at ha min mu'annas to wannan lokacin shi ka ciro wannan han da yake kariban na a ciro shi Minan mu'annas shi ka bar shi la'alla sa'ata takuna kariban in ka mai da shi zarfi kenan ka mai da wannan kariban zarfi kenan ba ruwanka da mu'annas wa kadhalika lafzu ha fi wahid ya ce amma da sa'ata ta kunu kariba ko sa'ata ne ta kunu kariba ko sa'atu ta kunu kariba to dukkansu wal isnin wa jami'in li zakar wal unsa dukka lafzi ɗaya ne kariban ka ce ba zaka mai da shi jami'i ba kaba me yake nufi wannan bayani eh, na haram ne kika yi mun eh? ba ka kawo nan ina kake a ma'ana ba fahimci abin da ake nufi ba na yi wa zai bayana nan wa zai bayana eh na namu kai ma zaka iya a'a to in bayan inda na yi bayan to kika yi bayan masu cewa kai a wannan sa'ada hmm. ko jami'i kame da shi ko abin nan wannan kariban za a ci yaushe ne za a yadda kariba ya zama yadda yake yaushe da ya kasance zarfi menene zarfi kariba dama ba zarfi ba ne kariba kusa ne shi zarfi kuma dama ikan zo zarfi makan ne zarfu zaman ne kariba ba zarfu zaman ba ne e to yaushe ne yasa ya ce wanda ya zama zarfi ko badal a bar shi yadda kariban baya bukatar tanis a bashi yadda yake to wani ni ka ce kai ni ka ce amma ya fi karfi ina ga mala to fara me idan ya zama sifa ne sifa kamar me sifa na sa'a ƙariban da sifa ne sa'a to la'alla ta kunu ƙaribatan mm. ya zama sifa kai da Allah kashe wannan abu to ina jin ka in hmm. zarfi ne ko badal ne a bai shi ne kariban me yasa ya bambanta shi haka in siffa ne siffantu ma'anan la'alla sa'atan ka karibata ma'anan kamar da kariban siffa ce na sa'a na fatan gane amma kamar da shi zarfi ne shi zama mansuba ina nan inda yake la'alla sa'ata takunu kariban la'alla sa'atun takunu karibatan kariban to duk ko kama da shi muzakkar ne ko mu'annas na abashi yanda yake ko ba haka bane ko ya zama badal badal min da yake nufi wannan kariban shine badal sa'a na fata an gane je ka kashe shi na fata kun gane ta kashe wutan ma to na fata kun gane karatun wani na bi mu ne bai ma san me muke cewa ba kai da Allah akwai wani abu a tare ruwa حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن انس قال قال عمر رضي الله عنه Kutu قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر yace manzo Allah mutane suna shiga gidanka akwai wanda suna managarta mutane ba ruwansu da sha'awa suna kauda hankalinsu kuma akwai wanda suke da sha'awa kuma matanka suna da yawa saboda haka a sa hijabi tsakanin mutane yuyuyu da iyalinta sai nan mu rike fara wannan don ku gane karatun cewa duk abin da zaka faɗa yanzu an faɗe shi da ba taba cewa sahabai mala'iku bane ba aya wala qur'ani da yake sahabai kanin mala'ika jibril ne babu suna daidai suna yi ba daidai ba amma daidai su yafi abin su ai lokacin manzo Allah sahabi so nawa ne an samu mutum yayi zinan kama shi ai mutum ne yazo yace na kama iyalina da wani sahabai ba mala'ika bane kisa dan shi zai zo yanzu ya ce da mu ai an samu wani sahabi ina zina shi a sa jahilai kunzumin jahilai jinjirin a ce wai waɗannan ashe ba a zage su cewa kafirai ne to waɗannan da suke fara zaka duk su da iyayensu baki ɗaya muta suke yi fasikanci suke yi asalin man ba 'ya'yan halal ba mafi yawansu amma sun saki nasu layin suna zagin sahabai sahabi ba malaika jibril ba ne ba kan malaika jibril ba ko kanin minka'ilu abadan suka yi kuskure shi Sai na Umar ke ce da manzala kar a bari wasu suna da sha'awa mace kar a bari suna shigowa su zo su yi barna a gidan sakatan kan su da matanka wannan nuna cewa ba kungiyan malaiku ba ne Dan an shiga haka ba za a iya yin barna falau amarta ummahatul mu'minin bil hijab ina ma ka hori matan mu'minai eh, iyaye mu'minai shine matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sa su ringa iskanin su da jama'a akwai shamaki akwai hijabi a iskanin su ina ma manzo Allah ka aikata haka shi zai fi da a bari ko yana shiga gidan shi manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam baya tasarrufi annabiyyu bi ghairi wahyi la tasarrafu baya abu shi dai yazo daga Allah fa anzala Allah al hijab shan la yasku da haya hijab to yanzu mu wace irin hijab muke inkarin sa ga matan da afhar Allah bayan kasa kuma ka bar iyalin ka ko ni ka tuna shiga yanzu na magana radio na wani ya tura yace ya samu kanin sa da sa yana amfani da shi sacin da ya wuce ya samu kanin sa yana lalata da matansa shine ke cewa ya zai nace kuma yaushe eh, an da wani alada ya fi karfin ne. cewa kaninka yana wasa da matanka eh, su da ki juna kafi ya koshi to shi kuma bashi da kowa kuma ya rena ka wannan abu ya sha mutum yana ya ta tambaya to ka gaya za ka yi da wannan abu inda ni Allah kiyaye shi na saka masa shi ya aure ta a duniyan nan shi su fita gidan shi na saka masa aure kuma in bai yau sai na kashe dan banza wannan waɗannan hanyar mai hanyar mai zai mu eh kwarai ah, oh oh oh ashe baka lafiya <laughs> me bai cike ai ne ka'ida ne tun da kayi farko zai yada duniya ji tuku ni kai na zan fara duk duniya kuma lalle ne sai aure ta kawai kashe dan banza Allah ya shi Allah ina kawo misali ne mutane ba su da kishi wallahi wallahi mutane ba su da hankali irin wasan yara da a ringa bari kannan ka suna shiga maka gida su mutane fakirai ne wannan abu ya damu mutum na kuma ya za a yi in ka fada bala'i in ka daina bala'i ya zaka ji da kanka ka amma Allah kiyaye yake cewa haddasana Muhammad ibn Abdullah Rakashi ko ba haka bane haddasana Mu'tamir ibn Suleiman kala samitu abi eh, ko ba haka bane yaqul haddasana Abu Miljal Miglaz an anas bin malik radiyallahu anhu qal lamma tazawwaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainaba ibnat jahsh matan zaid wanda ya saka da alkauma manzo Allah ya ce to kira mutane bayan an gama daura aure manzo Allah ya ce a kira mutane su ci abincin walima fata'imu dakin ita Zainab aka ci abincin sun magela su ya tahaddasun bayan ta abinci kuma ana ana ana ta surutu a dakin ita ta musu ta samu ta huta manzan Allah ma amana nana surutu wa idza huwa ya yatahayya al-qiyam manzan Allah yake to shi na jin kunya ce jikuwa tashi shi yayi shirar kamar zai tashi falam yakun duk da aka yi nuna masa ishar ba su tashi ba ana nana surutu Falam mara a zalika kawun amma wasu suna ganin haka kama Falam mara a kama da ya gani ba su fahimce shi ba shi ya tashi ya gan ba su ma fahimta ina nuna kamar zai tashi don a tashi ba tashi ba daga baya shi ya tashi ya fito ya kyale daki don manzo Allah sallallahu Allah da mu kawai ku fita ka jama'a ya isa amma manzo Allah sallallahu alaihi ya ina jin nauyi ice da su ku tashi shi ya tashi ya bar su a cikin dakin hmm, la hakwa falamma kama kama man kama shi su kuma suka gani haka shi suka tashi wa qa'ada salasatan salasatan nafar mutum uku da sun ki fahimta kai manzo Allah ya shawara rayuwa to haka yake ta fama da su uku dai sun bari dakin suna dan suna zance eh suna ce zance an ce an koshi kuma ana surutu a wurin fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam li yadkhula li an yadkhula kina an shafi an mudbara don shiga fa'iza ko mu junus duk da haka ana zaune ba sa gane duk isharar da ya yi summa innahum menene kamu daga bawa na sun gama zance suka tashi fantalaktu fajitu shi na zo fa akhbartuhu nabiyya sallallahu fa akhbartu nabiyya sallallahu shi na ga manzana ce sun tashi Anas da shi yaro ne wannan lokaci ya gane cewa manzana ina sai huta shi ya gaya Allah cewa ai sun tashi annahum qad intalaqu sun fita faja'ata dakhala shi Allah ya shiga dakin ina sai huta fa zahabtu ni kuma na son bishin bashi wani labarin fa zahabtu adkhul fa alqa hijab baini wa bainahu she siki labirin don ya ga shi na sai huta she hana ni shiga fa anzala Allah wannan lokacin kuma Allah ya saku da aya يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى كرشين آية أما لوكتين da tinnan murai mangara Allah bai ce komai ba to wannan abuwa haka suke Allah ya samu dace حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة قال أنس بن مالك أنا أعلم ناس بهذه الآية نينا فيكم سين وانا آية ma'ana ayatul hijab yace lamma hudiyati zainab binti jahsh yayin da aka kawo ita zainab ranan biki aka kawo ta hudiyat mata sun kawo ta kina ana ce hudiyat kar ce an ba ta kyauta shi rade ta zuwa waje miji wannan sunna ne eh wannan al'ada ne ba wanda zai ce wannan abu ba bari amare har kawai ta tashi ta tafi ba daidai ba ne a samu ko shi idan ke tuka motan don an waye don wannan duka ke masu don su yi hankali a samu mata masu hankali su yi ta shi salama hudiyat mata ne suka kawai zainabu lokacin ba wara ce a da aka aikara san mata biyu uku aka ba mata munafikai ba wanda sun je kinci ka ga miji ba miji ba uba ba ne waye waye waye je kuma na ta masa azaba a gida waɗannan ba ba tura waɗannan munafikai da mata mutane na da wani ɗanwana ya tafi jami'a islamiyya lokacin an kafa doka cewa wanda ya fara gyara ba zai tafi gida ba ya yi shekara daya ya fadi ya yi shekara biyu ya fadi muka hada kudi mun ce to je gida ya aure ya je aka yi biki to shi ya dade goranci ne ke damusa ashe wani akwai wani akwai wani sai baki ko me eh, eh. da diran kawo murya ana ayaye mene shi kuma yana so da afta ba shi wuri duk mutane sun fita zai taba matan matan ba ta magana a taba ta wai ba ta magana wai sai baki ya fita ya dawo ya zagi zagi mata sana tana kwance ya zagi kowa ya zagi yarinya ya zagi yayinta ya zagi matan da suka kawo ita tana kwance me ya je ya gaya mata wallahi suna sake kiki waye waye waye ina in shi ya sani ne shi bai sani ba kuma ga haba akar rokan bai san me ba aka waye gari ina zage zage da ja shi ma suka zo za a gaisa shi ce inda kuma kawo yarinyar inda iblis ya ce ni ba na sa tafiya ta waya me ce tun jiya bayan mangana yace ai baka sai baki ba yace wani baki me yake yi ne yace ana sai baki yace to kudi kafa da annu ma an saya ce ce ba kudi kirki kuma tan nan bai bayani ba an ce zani da yace zani 30 ma zai sayo muku amma kan sake gan wata mace nan ke kun kusa ke yarinya Thank you. ce lama uhdiyat zainab bintu jahash yayin da aka kawo ta a gidan manzala kanat ma'a fil bait an zo da ita da abinci ma'a sana ta'aman ana ta shi ta yi abinci sana ta'aman wada akan Allah yasa aka yi abinci ya kira mutane su su ci dakin ita zainab ma'ana kanat ma'a fil bait manzala yana tare da ita a daki sana ta'ama shi manzo Allah yasa aka yi abinci wa qaum shi kira mutane su su ci bayan an ci wannan shine abincin walima saboda abincin walima zaka yi abincin walima kafin tarewa ko zaka yi bayan tarewa idu zabin ku fa qa'adu bayan su ci abinci aka zauna yatahaddasun ana zance فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع من ذا لنا فتو يساكي ya دون يا غني ya huta, rana ne mu kai amaryan ba wai da ba ne fa a san wanda kiki bata ka san ko wanda nan dorai da iya ya zage zage cewa a menu matansa shi ya fasa da ango suka raka shi zuwa dorai ashe gidan haya ne aka kyare shi haya waye bai gane gidan ba sau dakikanci <laughs> eh an daga rana an daga ranar shi yaje zage mutane shi fasa wurin meye meye me aka yi bikin gidan ashe ya haya gidan bai je gidan bi so biyu ba an go ya sa kayansa an kai amarya na eh, eh aka ajje shi nan dore bai gane gida da yawa har aka waye ke wannan da kika shi ya ke bai gane gwam eh? a so shi me ke ma ka bata ne ko ko ke ne ka bata ake mara kara hawa كانت معه في البيت صنع الطعام ودعا القوم فقعدوا يتحدثون صنع تيسروتو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ذلك ثم يرجع دون إشارة دون ستاشي وهم قعدوا الهالسنا ذوني يتحدثون فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى أن يظن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ila qawli min wara hijab faduriba hijab o kamal qawm shi aka suko shi manzo Allah ya sukude kofan ya da labli ya rufe kofan shi suka tashi حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز Ibn صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بني على نبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة an kawo a yi bikin zainab bin jash aka kawo ta amma an kawo ta shi kuma manzan laisa aka yi abinci bi khubzi wa lahm ko ita ne aka kawo ta da nama da burodi fa ursiltu ala ta'am shaka kira ni in kira mutane su ji abinta da'iyan na shila fa u qauman shi mutane su zo su shiga ga ita tana daki manzan Allah yana daki shi mutane su ci fa ya'kulun shi su ci su fita wa yakhrujun shi wani su su ci she wasu sun ci wasu su fita saboda abincin yawansa kuma ya ji'u bayan wasu sun ci sun fita she wasu su zo ya ji'u kawun fa yakuluna wasu kuma su ci wa yakhrujuna shi su fita abinci ne nama da guro ya makowace shi. fada'autu hatta ma ajidu ahada ina fita na ke gayyace mutane a ci abinci har na zo waje ban samu kowa ba ko ya ya koshi mun ko zo burudin mu ba yanzu walima ni bana na ja na walima ba kara mata ma yanzu da ba ce kuma ne dan Allah dan kaji ma mutum da zai ba kaji walima walima ba za a iya walima ne sauki to aka ce udu fakultu ya nabi a ma a hadan ahadan ad'u yace ban samu kowanne zan kira ba ba kowanne zan iya kira fakala irfa'u ta'amakum shi manzo na ce ta ku duk abinci saura abinci a fitar shi a ba mutane yara kuma su dan samu tabawa wa bakiya thalathatu rahtin she mutum uku suka zauna yatahaddasun fil bait suna cin su a cikin daki ba abin da ya dame su fa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam fantalaka ila hujrati aisha manzala ya gani tunda basu su fita ba shi ya je daki na Aisha zai huta amma ya je can tunda ci fakara salamu alaikum shi na Aisha salamu alaikum ahla bait wa rahmatullah ku jala nan wurin me za ku ce kaga duk dan bida wahala zai sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum ahlal albayt wa rahmatullah wa rahmatullah so ahla baiti dan shi zai sha wahala bai ma yarda da addinin ba ne na rabin addini suke sai katun rawani bakin rawani ba gairi ba dalili faqalat wa alayka assalam wa rahmatullah na Aisha tana so ta ma manzo Allah addu'a yace kaifa wajata ahlak ai da mu ne iyalin mi za su ce ka yi amarya kuma ka zo wajen wurge ya ce ya ka san iyalin ka a rairan ka mai shi ka eh zule ma au oh. ma ma magana ke kaifa ta ahlak barakallahu lak da nasha take fara wannan Allah ya sa albarka a kai da iyalinka to manzala da ya gama fattakarra hujra nisa'i fatakara shi ina bibi bibi ke nena bin daki daki yalinsa don ina ba da wannan da waɗannan mutane kun fita gida wanda sun sai a can fatakara bi ma'ana tataba alhujra dakin ummahatul mu'min kullihunna ko kulluhunna yaqulu lahunna yaqulu lahunna kama yaqulu dukkansu suna ce da manzo Allah kamar yadda na Aisha take ce wa yaqulna shi suke cewa kama kalata Aisha ثم رجع النبي صلى shi عليه وسلم شي من ذلك فإذا ثلاثة رحت في البيت يتحدثون ويو الله نعم suna zaune hmm. wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya ina da sanani kunya ba ya yi dame tashe su fa kharaja fa muntalikan nahaw hujrata aisha ya saki komawa dakin na aisha fama adri akhbaratuhu aw ukhbira anna qaum kharaju zai fuskanci dakin na aisha ke komawa Sha aka gaya masa mutane sun tashi shi bai ce masa komai ba raja shi koma hatta iza wada rijlahu fi sukaffat fi uskafatin bab shine tudun kofar yayin da ya daga kafansa zai shiga ya ganna tuhuwa uskafat dakhilatan wa ukhra kharijata kafansa daya shiga daki kafansa daya kuma yana kan wannan arha sutur baini wa baina shi sa hijabi wa unzilat ayatul hijab shi aka suku da ayat hijabi حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن بكير السهمي حدثنا حميد كجلانا حدثنا حميد كرتينا غبا كجلانا كاغا ياتي نان حدثنا حميد كو شيتي أن انس حميد دي بيتي أن انس با كو جاي مو انا انا كو توا قال اولم اولم أولم أولم awalam rasu ayan aulama صلى الله عليه وسلم من ذا لي wadima hina bana bi zainab ibn jahsh lokacin da aka yi bikin na na zainab fa ashba an nas khubzan wa lahama mutan suka koshi da nama da burodi kuma kharaja ila hujra ummahatul mu'minin she fita zuwa dakin iyayen mu'minai kama kana yasna kama yanda yake sabihatan bina'ihi lokacin da kowane iyaye aure da safen zai kewaye iyalansa ya gaida su fa yusallimu na shi su yi masa salama shi shi kansa yi masa salama wa na alaihi su kuma su masa salama wa yad'una lahu su su masa addu'a falamma raja ila bai yayin da ya koma dakinsa ra'a rajulain jara bihe bihima hadisa yaga mutane biyu suna zaune ba uku ba kamar can suna tazancin su falamma ra'ahuma raja an bai baitihi shi ya sake koma gidakinsa ba dakin na Aisha ba kuma falama ra'a rajulanin nabiya sallallahu alaihi wasallam da suka ganyen da manzala yake yi raja an baitihi shi, wasabba musri'ina shi suka tashi suka fita gaggawa sun fahimta yanzu fama adri ana akhbartuhu ban sai ni ba kuni na bashi labar cewa mutanen sun fita bi hurujihi ma su fitan su ne an ukhbira ko wani ne bashi labari faraja shaykhuma hatta dakhala baita ya shiga dakin wa arha sitra baini wa bainahum shi suke sa ni da nake biyo bayan na sun bashi wani labarin ma shi ya rufe kofa wa unzilat al hijab shaka su ko al hijab wa qala ibn abi maryam ibn abi maryam ke cewa akhbarana yahya mai muku ishaq ibn mansur haddathana humayd Samia, Anas, وانا shine talikin da aka kawo ina so ga gaya maka an ka duba wajen da nace ku gyala a can za a gane karatuna nan na fata kun gane karatu tawwa eh. inda ba zai jawo fitina ba <laughs> eh kara sa ka gaji ka gaida wata ta didike ka <laughs> eh abun ai matan ai daban-daban ne wata ma ya zaka da wata kuma ka ji zaka mata da aka kawo amiryan da dare da an kawo amiryan shi ta sa yaran ta daki ta ta dukansu ana ihu don kar an goyi san kwanci hankali a dakin na, na ta ya yayanta da yara kanana shi ba yaran kanana ta dukansu tana ta iko shi hana ashe ta tana da yara karamin ba a ba su abinci ba na ta kuka an boye abincin mun ki bata nono ta ihu shi da mai na kwance ba yanda zai yi samun zuwa ana kunce a gidan in kuma ya zai kwanka sa fushi a ce da kai ba ruwanka ba ruwanka ta shiga ba muri حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سوداء بعدما ضربت الحجاب لحاجتها da na sauda ta fita da dare za ta je wani wuri ta biya bukatunta wa ta imratu jasiman tana da eh, eh, jiki mai kibace tana da sau kuma la takfa alaman ya'rifuha ba za wanda ya sinta da ba zai kasa gane ta ba ba za ta iya boye kan za ta gane ta fara'aha umar bin khattab shi umar yana kofa masallaci na zaune shi ya ganta ta fito fakara shi umar ya ce ya saudatu amma wallahi ma takfaina alaina mun gane ki ba an ce an hana ku ba fanzuri fa takhrijina ku san yadda za ku dinga fita ka san shi na umar shi dan sanda gidan manzo Allah ne ci billahi san an gane ki kuma ku san yadda za ku yi ku fita kakin shige da kina na Hausa. zai zai ma na da na shi fada na shi ci to kai in kai can manzo Allah ma bai man haka kyale mu <laughs> to qalat kafa'at raji'atan ita na na sauda wala shi ta kasa ce ta kuma gida wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ya manzo Allah yana daki na na sauda ta ce manzo Allah yana daki na wa innahu la yata'asha ina ci abinci wa fiyaji arkun akwai dan nama annunsa fa dakhal ko akwai miya da daidai mu da annunsa fa dakhal fa dakhalat shi ta shiga dakin fa qalat ya rasulullah shi ta ce ya rasulullah inni kharajtu li ba'd hajati na fito don in bi wani bukata daren nan da hijabi na fa qala li umar kaza wa kaza umar ya hana ni ya kore ni qalat fa ilai Allah ilaihi shi Allah ya suku da aya ya ce manzo Allah bai wanke annunsa ba shi na ganya kwanta wahayi ya masa suma rufi anhu shi wannan eh, wahayi ya dauki annunsa wa inal araka fi yadihi duk da haka akwai wannan rumun annunsa ma wada'ahu kuma abin da yake ci bai aje shi ba arku kenan ma'ana abin da yake ciki kilasawa ciki bai ina na annunsa har yanzu na fata gane hmm. shi aslan arku ne naman da a tare da kashi shaki kira arku naman da a tare da shi kashi shaki kira arku nama mai soka kuma tare da kashi ta shi ya ce me aka karanta masu shi aka cewa fakara inna kad uzina lakunna an takharujna lihajati kunna an ba ku izini inda bukata ya taso ku sa kayan ku fita dalili kina mai yanda sai na umar ki sun mace tana gida kar mata fita to qur'ani kuma yace inda bukata ya taso ta sa hijab ta amma da sai na umar shi ba su mace ta fita tana daki amma qur'ani shi ya Allah shi ya fi su rahma shi ya ci mace inda bukata ta sa hijab ta fita ba laifi a ah, tambaya na da kyau amma darura ya fara baka nan wanda akwai aji sai jahilai wanda sun ce ta fito ba da izinin ka ana la'ananta wannan ne ba daidai ba ne wannan maganar kuskure ne amma ai tana karkashin ka ne nemo izinin ka ta fita amma wanda suke ce ta fita lala darura tana da darura tana so ta wani abu ba kowa yaran gidan kuma ta hijabin sa kawai a ce daga fitar mala'iku suna la'anar mala'iku abun wasa ne kuma a ce wayin ta fito kaza kaza kuma ana tsine mata wannan kuskure ne mm. eh makanta aiki da maka ba da izin suje su yi karatu ba wani abin nan idan dai ka amince mata ba ta da wani fasikanci ba ta ta ringa fita wannan shi na abin da yake akwai wani a to kai bai kamata mutum bude wannan kofan ba a ja sai masu me yasa shi su ji cefan hmm. ma am ta kama ba wani abu amma don me babu kaulu in tubudu shay'an aw tukhfuhu fa inna la kana bi kulli shay'in aliman eh, ko ba mu gama ba ko ba ciki ne da abin da kuke buya a zukatanku ko kun fayyace shi an laina sane saboda ka dan adam karka ware kanka kun wayo tsaya da ana da shi a nan kana naka ga mutum na wani wayo duk komai shi yafi kowa wayo wayo a jini ma wayo za ma Allah eh, komai wayo a ringa hila eh, yi nuna cewa shi ba dama ne yana son a jini kuma ba wani yi hutu ba wani yi hutu yi kuka mai tashi na. kudi mutane biya nusa cin yi zai yi ake a gaba ya ce lajuna alaihin na fi na babu laifi in ya kasance iyaye ne su shiga mata daki ko su su hadu ba hijabi ba kome wala abu na abnaihinna ko 'ya'yanta, wala ikhwanihinna ko yanwanta wanta amma 'yan wanta sun balaga akwai kisha hana su don katu yana da uh, 'yanwansa wansa cikin daki gida akwai kishiyoyin ta ba haram bana gare su su a sa katanga tsakanin su da su to wala hunna inda yan wasu da ba su dama a izminci wala abna ikhwanihinna ko ƴaƴan yan wansa babu laifi su shiga gidan wala abna ikhwanihinna ita yan wanta ya'ya yan wanta kage ba za su aure ta ba kun gane karatun kuwa yan wanta maza ko mata ƴaƴansu haram na gare ta ita wala abna akhwatihinna ina fatan gane kuma yan wanta na mata akhwatihinna ƴaƴansu ba maza ba komai su shiga ta ma'ana in kana da matanka tana da yan wanta na maza ƴaƴansu su shiga saboda haram na gugun su ne in dai tana da yan wanta kuma ma yan wanta mata ƴaƴansu kuma za su iya shiga gidan dakinta wala nisa'ihinna ko ƴaƴan musulman za su iya shiga ban da matan arna wala ma malakata aymanuhunna ku yangunku za su iya shiga kan asai ko bayi kina Allah ji tsoron Allah duk abin da aka fara dokokin an ji tsoron Allah za a kiyaye sun ba ji tsoron Allah ba za a iya yi kariya su inna Allah kana ala kulli shay'in shahid Allah ya kafa doka ma baya kuma yace to shi an ji tsoron Allah duk wanda dokan ba abin da in ba ji tsoron Allah za a iya kare su ce hadasana abu yaman akhbaran shu'aib an zuhuri hadasani urwata bin zubair ana aisha radiyallahu Kada قال استأذن علي أفله أخو أبي قبيس أتي وني أنا كيران أفله dan wa ahu abi kuwais shi dan wansa na abu kuwais kuma matanta ta da ni ta da ita na Aisha ta sha nono ita na na Aisha ta sha nonon wannan abu kuwais nan mutum makka ne matansa ta da na Aisha tun tana jariri ba da ma uzila hijab shi dan wan wannan shi abu kuwais shi dan wansa yazo yana neman izini tattauna da na Aisha wani abu fakultu shi na nashi la azana lahu ba zan maka izini ba da ba matan ka ne ta shar da ni ma matan dan wanka ne walakin arda'ta ni imrata abi qais ga wanda ya shar da ni matan ta shar ba kai ne na fatan gane fa dakhala alayya nabi muna cikin wani shi manzan da shigo fa lahu ya rasulullah na ce ya manzan la inna afla akhan abi qais ista'azana ya nemi izin shigowa fa abaitu naki an azana hatta asta'zinak shi na nemi izinin ji kuma mai yi labarin fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ka an ta'azani an ta'azanina ammaki me yasa ba za ki ba da faffanki izinin shigowa faffanki na wajen shan ma'anan yaro ya riga shan nonon matan dan wanka kai da wannan yaron kun zama kama dan wanka ne inda mace ne haram na a gare ka namiji kuma danka ne na fata na gane wannan fakala e zanni lahu fa inna ya yace ki ba da izini shigo babban ki ne tarbace minu wannan irin addu'a ne na abin nan larbawa ba addu'a tarbace ya bi na ka annu eh, eh, sai ba komai amana nufi wannan wasa ne قال أروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من من حرموا من رضاء من رضاء ما تحرموا من منين yace harrimu yace ku haranta yi abin da ya shafi mama shan mama daidai ki da abin da nasaba ya hana ma'anan kada da yaro ya shan mama gidan mutane to yaron ya shiga cikin wannan gidan kenan duk haramcin gidan ya shafe shi halancin gidan ya shafe shi shine na shi take fada Fafansa ne kamar yadda ya'yan mutum sun zama faffanin nasa mm. inda ya sha mamu a gidan haramcin gidan gaba da ya su ya tsaya akan wanda ta shaya bin mijin ta ba kawai eh bai saboda miji eh duk abin da ya shafi ya'yan gidan na hukunci ya shafe amma ban da 'yan wansa kamar yanzu kana da yaya kamar uku shi 'ya'yan da daya daga cikinsa an kai shi wani gidan sha mama to duk yaran gidan hukuncin da ya shafi yaran gida ya shafi wannan yaron shi na da uba biyu kenan lokacin yanda ubansa na hakika ba zai aure matan ubansa ba ba zai aure eh, eh, abin nan kannin can ma kai same shi to amma yan wansa da suke gidan uban shi can ba haka yake bane ina ta kama cewa uwansa na can to dan wanzan da yake biza zai aure wannan uwan wancan bai shafi kansa ne kawai ko maman da ya sha da shi na can kansa ya sa ko da bayani hmm. babu kauli inna allaha malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman inna la hakika ubangiji ina cewa mala'ikata دي ملائكون yusalluna ala nabi suna ma manzala salati dan haka ku ya ayyuhal allazina amanu ku da kai iman da Allah da manzansa sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa salati ku nemi masa sira to amma za ku ji meye salati meye sira yake cewa kara abu aliya abu aliya shi adarami ne sunansa rafi ibn mahran rayhan ko rayaha albasari shi bayan manzala ya bar duniya shekara biyu shi ya musulunta ina na lokacin lokacin da manzala ina da adraka jahiliyatu wa aslama ba da mawut nabi to ne ce salatullah ya ci kalmata salatun na sana'uhu alaihi inda mala'ika. ya ce kyawawa ambacin da Allah yake ambaci manzan Allah a cikin al'umma mala'iku shi ne salatu wannan shi ne mafi ringaye magana wa salatu mala'ikata kuma salatu mala'iku kuma du'a'u ne su ma manzan Allah addu'a yace shi abin da ake nufi salati yabon da Allah yake ma manzan Allah a gaban al'umma mala'iku ce manzan Allah bayin sa ne eh, bawan sa ne ya dare shi ne salatu na fatan gane wa kala ibnu abbas isalluna yubarrikuna suna tsaya masa albarka yubarrikuna min at-tabarruk wa huwa du'a bi baraka ana cewa mala'iku suna sa masa addu'a Allah a bakace rayuwarsa da duniyarsa da lahiransa na fatan gane to kalma cewa war murjifuna fil madinati menene na naka ma'ana mu wanda munafike a birnin madina da kewayensa za mu sa karingaye su ka yake su ka ci garba kansu shine la tannaka alaihim ko bihim munafiki ba zai ji daɗi ba wallahi munafiki ba zai duk mutum da fuska biyu na gare shi asara yayi tabewa ya riga same shi حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد حدثني أبي حدثنا إسعار عن الحكم عن أبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن هجرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله amma salam alaik kada arafnahu salam da ka ce mu yi maka a cikin tayya dai mun gane shi fa kaifa salatu alaik kuma ya zan maka salatin ne qalu qulu allahumma ya ubangiji muna tawassu da sunayenka salli ala muhammadin kama manzo Allah ka masa kyakkyawa ambato a cikin mala'iku wa ala ali muhammad da iyalin manzana sallallahu alaihi wasallam kama salaita ala ali ibrahim kama yadda kama kyakkyawan ambato abu da ya shafi annabi ibrahim da ya yi zuriyarsa inna hakika kai ubangiji hamidu mai yawan wanda za goda maka ne majid kuma mai kyauta kuma mai arziki Allahumma ya Ubangi barik Allah Muhammad ka sa albarka a zuriyar manzo Allah sallallahu ala ali Muhammad. da iyalin manzala kama barakta Allah ali ibrahim kama yadda kama iyalin annabi ibrahim innaka hamid majid wannan shine salatin ne ya kamata mutum ke salat ibrahimiya lafzin ya zo daban-daban kuma guda shida duka buhari da musulun sun doko shi a cikin mota ne to ina fata gane salatin nan shi ce hadasana abdullahi bin yusuf hadasana kujala kan abdullahi bin yusuf zan zo kansa حدثنا ليس أجلا كان ليس قال حدثني ابن هادي عن عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله muka ce ya rasulullah haza taslim mun gane yadda ka ce masa taslima a cikin sallah fa kaifa nusalli alaik yaya zan maka salati kala kulu allahumma salli ala muhammad abdaka kaga akwai ziyara nan bawanka o rasulka kaga in wannan ya bambanta da wancan kama salaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamid majid duk wannan ka sa shi a ciki ga iya kiyaye wadannan dubiyun ya kamata mutum haddai waɗannan salatin kala abu salih abu salih katibul lais ne da'ifi ne shi sai kawo mu'allaka nan abin da ya sai kawai kuma akwai hanyar da ya yarda abu laisi ya faɗa shi da ifin ya faɗa abun da aka za a sauraren shi kara abu abu sala katib lais da ifi ne shi sai kawai shi mu'allaka an laifi, ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim to ya ci kalma ala ali ibrahim ba wanda ya kara shi abu sala to amma abu sala ba shi kiri ba ne an samu wanda suka kara haka zo ku kasa ka gani shine buhari ke cewa wannan mu'allaka ne inda abu sala baya cikin shirkin sa da'ifi ne shine shi mu'allaka to amma abin da ya sa mai kawo mu'allaka akwai dalilin da ya sa ya kawo ya karfafa shi ne amma abu salah abdullahi ibn salah da'ifi ne katib lais shi sa bai ci na ba ya ci na ibrahim ibn hamza na ibn abi hazmi shi abu hazmi da darwarji darwar eh darwarji shi wa darwarji ko darawarji an yazid wa qal kama salaita ala ibrahim su sun ce kama salaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa al muhammad kama barakta ala ibrahim wa al ibrahim ta yace kaga abin da ya sana kawo abu salam magaran domin abu hazin da dawarji sun karfafa ruwaya wa ala ali ibrahim kalma ala ali ibrahim ana tuma kama abu sala ne ya faɗa ya ce a'a da eh, rawardi da abu hazin sun karfafa ruwayan cewa shi ma wani ruwaya an samu wa al ibrahim kalmata al ibrahim ya shiga ci saboda haka buhari ya kawo zancen abu sala a nan muke nufi Abu cewa

ya yi ziyarar su ala muhammad ala ali muhammad a wancan ruwa da aka shi waye shi shi abu sa yana daga cikin mutaba a dubin buhari ya kawo shi ne mutaba me yasa ya kawo shi mutaba yasa saboda a wancan ruwayar ya kawo daga abdullahi bin yusuf malamin sani abdullahi bin yusuf daga rai, sannan kuma ke kama mutabar daga abu salih me sai ya kawo mutawa me ya shafi wancan ya kawo shi mutawa hmm. ya sai kawo mutawa a wannan kuma wannan ba sai ba ƙara ali ba wannan eh amma wai me ya ya kawo ina sa da aji shi ya tabbata ce ya kawo a usala eh saboda ambatan alin yana da muhimmanci a cikin in ba yi karatu ba na kame kame kame kame kame kame kame kame kame ta wa zai fasa ma na ke nufi sun da dan boko me ake nufi kati bulais hmm. shi ya kawo shi kawo shi ya mu'allaka hmm. da warji da shi abu hazin sun ruwa su wa la'ari shi ya ce to ga mangalin sun ci yadda abu laifin yusuf ya ruwa ta wajen lai ya kawo mangana ruwayan uh, yusuf malamin sa wajen lai cewa ya ce shi mai ambace alim ibrahim amma ga shi wani da'ifi kuma wanda ni ba na ruwaito a cikin macin shi ne katibu laisi wanda ya kira sala abdullahi ibn sala amma abin da ya sana kawo mu'allaka akwai abu hazin da ya ruwaito hanyar nasa wajen laisi da kuma darwarji saboda haka na kawo shi mu'allaka na ma bai kamata mu kawo jishin samu ba na bata kun gane hmm. babu kawulu ya allazi na amanu la kunu kalle zina azau musa na fatan gane Allah yake ja kunne musulmi al'umma manzo Allah musamman sahabbai da suke tare da manzo Allah ka ku kasance kamar wanda suka kasance tare da annan Musa suka cutar da annan Musa sune Yahudawa ba wanda mabiyansa suka cuce shi wannan Musa mabiya su cuci su kuma nan Musa ba ku cikin annabawan Fir'auna yana ta yanka su annan Musa zai cece su ya sallaka su sun gizoji ya sallaka su sun kubuta sun fito cikin azaba Fir'auna amma yayin da annabi Musa ya ajiye su zai je wuri igana da ubangiji suka bari abin da suke botawa wanda fir'aun ya gaza masa azaba can shine fir'aun ya ce ana rabu kuma hala bota mu in kun bota mu duk kun mutanen halal amma na Musa ya ce su a can fito da su kuma Allah ya nuna mu Allah ya nuna masayin annabi Musa suka fito lafiya shi suka koma suna bota dan mareki wanda fir'aun kuma bi dan mareki suka sake koma kasa fiye da wannan don fir'auna yana cikin bani adam dan mariki dai an zana bota masa a nan musa ya zai fitar su a nan wurin aka tattafi aka tattafi shi an laice yana so ya fi masa zunubin da suka yi amma zan shiga bani isra'ila su shiga suna cewa Allah ya fi masu shi suka ma izgir da Allah Allah ya ce su ja su tafi sai suka ce duwawunsu kuma suna faɗa manganin banza ba irin abin da daga baya ma sun ce nan Musa mai yana da dan kare a cikin gabansa shi yasa nan Musa yana wanka suna wanka akwai wani abin nan abin nan wajen wajen da suke wanka to kowa sun je wanka tsirara suke a nan Musa kuma ya je shi boye wani wuri na wankan shi suka je annabinsu ne ba shi suka sata kayansa lokacin da yake wanka a ce ai za a gani ina da ina da kari a gabansa eh, eh. to annan ne da aka doki wannan yaji to anan Musa kuma da yazo shi ya doki sannan sai yana doku dusen da yaji kayansa ashe waɗannan suka doki kayan domin su gingabansa su yi dariya ba wani mutum da ya shawar da mabiya kamanin musa yahudu haka suke haila yau kaga hamas suna da matasansu shi suka zo suka hada kai isra'il suka doko mutum ne ya tafi dubai ya shiga hotel shi suka tashi su takwas da mace daya suka doki fasfor da birtaniya da italiya da abin nan suka je dubai saboda wannan mutum amma soja ne mai goni ne shi suna ta wayansa suna ji dubi abin da yake faruwa hatta wurin da zai sauka suka je can suka jira shi ba sun waye sun je yawo ne da dare aka shiga aka danne shi aka fas aka aka so aka yi masa wani abun da aka shaki shi aka bari aka waye gari suka tafi yansu su takwas to shine al'umma musulmi suke ce da turai kuna tare da isra'ila yanzu mutanen hakkin bani adam ne suke mangana makasa shi larba kowa shiru suke sai jiya ake faɗa wai sun taru sun yi da abu wanda za su iya kenan to ku hanna motsi isra'ila baki ɗaya kasashen larabawa muna a kashe yara a kashe mata a kashe kowa a bi har ka san ku mutum dan wanku musulmi a je hotel a yanka shi a tafi kuma ba ta ma ba da za ku iya cewa ai sha'an musulmi a sha'an Allah ya kawo soki kawai shi yasa ba zai yi ba zaman lafiya kasan duniya da ba za zaman lafiya ba Isra'ila abin da ka gan dama kima wiki su kuma yara kana da kashe mutane yadda yake dama ba cin sa ufi ba shi yanzu mai ke alaka da kasashen larabawa misra mai sa da gazin ya turo har a wajen isra'ila can suke sha amma isra'ila sun hana yan falastin abin da gas da mai da za su sha mutansu. asibiti an hana su shigowa magani shi misra ya zama ya taimaka ina sai gina katangan da zurfin ya kai nawa ga zafin sa kuma aka sa malamai azar suka sa hannu sun ce misra ya dame kare kasansa ranar su mutu amma ba wanda ya fatawa abin bin isra'ila ya yi can ba daidai ba ne <laughs> aka ce malamin gwamnati ne narki to sharrinsa yana da wahala ce mutum da yake bin gwamnati ba shi da wuna bushe kwanai. kwadai hmm. to ba abin da ba zai fara ba na sharar ban kasa kenan hmm. ai larba matasa suna na kodansu kuma nan afirka ai ba wani abu ba ne shi yaron da ya yaro umar nan eh ko ta mu ce shari ne to amma suka tsara kayan su yaron yayi karatu a Togo shekara biyu sun je sun bincika can Ghana na transit ne je masallacin da jan jan bincike su suma abokin sa da an gani waya san kama shi shi ma yaman kuma suna nuna duk yaron da yake da alakaci an kama da shugaban talibai duk an kama su dama shi wannan ya faɗa bush ya ce musulmi za su dandana kodan zan raba su da kasansu zan masa azaba zan raba su da su. abun dariya ne ai ba daji da abun dariya ba abun dariya ba ne kai ban san me imanin ka ba don mene abun dariya don wanka ake ba to na menene ni na abun dariya abin da ya arne fada abun mamaki gashi na ana aikata ai abun bakin cikin kai dariya nan abun da rene na baka ga da ake wahada yan wanka abun ya wuce yadda kake samun kaga da ake kashe kaga da aka sa mutum cikin kafan zaka yi mamaki su takwas ka suka wannan aiki dan akan me suka kashe shi me yayi masu wai kar wani rayu shi ku duk sulhun da aka yi da Isra'il Isra'il ya ki amma yanzu Amerika ta tura kasashen Laraba a tursa Hamas ayi sulhu duk hanyar da sun ce a daina gina gidajensu isra'ila na gini a mai ce a tirsan larabawa yanzu matan nan matan birkirtin nan ina tana yawo a yadda a sake koma duk abin da isra'ila ke yi ba laifi an kwace gidajen mutane an kashe mutane na gini an ce wai ka yi mangana da a za a tattauna a tattauna mai to yin wannan ake samu ake ce wai yaran taliban taliban yan wannan abin da ake jos ne shi ka je jos mun kai abincin kaga mutane da suke kuka an kashe kowa wani mutum mutum ɗaya ne namiji a gidan an kone yayinsa an doki kaskansa an fito da shi a cikin kaburi yare na kallo daga baya bari wannan abu ita wannan shine abun wannan yaro ya tashi ya za kare arnan saboda sun gama kashe kashe suka tona makabarta musulmi suka fada kangon kare wannan suka mai da shi cross a kofar gidansu amma duk da haka musulmi ba su ji ba shi yanzu zuwa suke ma duk da mukon da ka kawo sai su ringa fa wannan da kayan su karba mutum ba kowane masa gida bai ci an kowane masa gida karba kudi ci shi ne wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi abinda aka san kenan kuma duk security musulmi suke wahar da mu yanzu a cikin mu ana karatun wani yanzu yana rikodi amma ga kista a can to idan hukuma bai dauki mataki ba to nan gaba ba zai kyau ba jos nan wallahi don yara sun zo sun kangare suna da duwatsu a can sun fake a cikin wallahi shi da yi irin Somalia ba zai yi ba bar duniya na wannan wahala an kashe an kashe kuma abin da zai ci ma babu kisa muka je can malam Suleiman Allah saka masa da yake cewa in an je wurin wurin ma ana gini in dai mutum biyu aka je aka gina sai aka kashe su shi da yi group a ja gina masu har yanzu yan babur nan sun suka doki saboda su musulmi da hankali mm. ya doki yarinyar arniya shi shiga da shi gwa sha zo a je a kama shi a yanka shi a kone babur ba wanda ake ce da tara nan da muka shiga can kashe musulmi guda biyu yanzu musu su doki abin sauki ne shi musulmi muna da wani karin manga ba wangare ya ce eh, mugun dawa yana tafiya da yayansa a cikin jeji in ka an harbi ba same shi ba ya ce kai mu ci gaba da tafiya warki ya tsama ne tunda bai same shi ba shi uhu shi bindiga ya same shi shiga ga ya fito da kori sai da kuka amma bindiga ya wuce ce kai wasan yara barki yana sama mu ci gaba duk musulmi ne dai bala'i bai same shi ba to shi bai damu ba na na na let's okay sai hadisi da ya ce haddasa na ishaq ibn ibrahim kun lura akwai بن منصور Mansur akwai بن إبراهيم Ibrahim راح ابن ibn Ubada حدثنا عوف عن حسن ومحمد وخلاص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا هياء إنا جن كنيا وذلك قوله تعالى شيني إن غاني كلمة باك باين يا أيها الذين آمنوا la takunu kallazina azau Musa wanda suka cutar da annabi Musa shine bani Isra'il suna cewa shi bashi lafiya fa a Allah shan le kubta da shi bima qalu abin da suka fada wa kana inda Allah wajiha ina da ina da girma a wajen ubangiji annabi Musa amma yahudu ba su mai da annabi Musa komai ba mutane sun tsine ma su, waɗannan mutane za a zama lafiya da su a duniya shi musulunci jiya wani mutum italiya ya ce mu ya lalace addinin musulunci na shigo mana ina daga cikin abin da kasansu ya lalace an bar musulmi suna shigo musu amma yanzu larabawa suna so a rage turanci da in kana arabiya fuska ka ce ta'al kana magana ce sadakan laura azim ana maka istihza amma yayin da kake yin turanci shi a ringe mutunta ka yo Allah na bararrabe yanzu kana turanci kama aya na suratu bara an ware lokacin zan buke mu toho ina rabiya suna min istiza wallahi ya akhi sadaqallahu alazim shi na ba iyali na sai tana cin turanci sai ta ce muna son buki ha oh aisha sai za ma yanzu miti biyar an gama don ana turanci to dadin da baka ke mun gaji da turanci ma yanzu shi da yan wansu yan banza baka ke wanda ba sa ganewa kun zauna kuna taro shi a turanci da hausa biyu ka kasa gane me ake cewa waɗanda suna gani eh, fara mubtadan dan da, da hausa ya kawo labarin da turanci shi ka kasa gane me ake a gama taron baka san me ake cewa to dan irin waɗannan hasara ce kawai a cikin mujtama ya kamata da dake su su daina wannan abubuwa Allah kiyaye kamar da mutane suke wanka kududdiki suna bayan gida kududdiki sirara ka ga mutum wai na kula gidansa shi zo sirara ya fito da kayan aikin sa gaban ciki da kudi difi kana so ka ga bambanci mu da dabba in ka fito nan kafin ka je gidan murtala na wajen kofan na kofan na karshe kafin gidan murtala wani kofa na yake gidan sabon kofa kafin ka je gidan murtala ne sabon kofa difi ina wajen da aka gina kango katanga sabon nan ba karasa ba to ka duba kasansa zuwa cicin shi ga gan kashi ga ci dabbobi ne kashi ne ba ni adam fa za ga da ya bushe ku kai ku je yanzu za ku gani eh shanu an daura shanu a nan ne duk kashi ba ni adam ne na ji wannan ya ji shekara dubu wani wani ba yi wannan amma na gida hayin zana wannan kashi a cici haka gashi ga kangwa suke a rana ke kashin ga kashin ka fito daga can daura garge ne <laughs> to waɗannan an yi ruwa shi kwashi wannan ruwa ya shiga kudufi da wannan ruwan zai sake shiga cikin rijiyoyin mu sha eh, wani irin bani adam ne wannan dan mutanen bambanci mu da dabba kaɗan ne ba coce rayuwa ne yanzu ku kula ku gani a ta aika shi har zuwa sabon kwartal na sabon duk ina na bushe wannan hanyar ruwan da wannan ya lalace wannan gadan da ya lalace kadin ruwan da yake kwarara ruwa ne wanda yake fitowa doyi ke yi na abin nan to amma yara suna nan suna kama kifin da yake ciki kuma kifin bai girman da bai kai haka ba a ji a cinye ai zama kuɗi kifin ma a da duk gidajen da suke kewaye da gurin malam kashin nan yake shiga na shi Allah wani Allah so mu yake yi amma da za a bi wannan dokan abin da zai ba ba abin dariya ba ni na mamaki dariyan ku abubuwa ne ku za ku gyara ana faɗa don ku samu zuciyar gyara inda mutum na gani abin da yake damu musulmi yanzu kowa nafsi nafsi ne abinda bai shafe shi ba ina gin ba komai a kansa da dala ku tashi dan wanmu da aka masa gobara na so mu je mu masa tafiya mutum da aka masa mutuwa